excellence excellence felicitation felicitation ta shikenan kun gani mai girma wakilin shugaban kasa na musamman ya bude kofa yanzu kam shikenan kuma za a yi final karkashin jagorancin shi fatan mu yanda aka bude a cikin annashawa da farin ciki da da shauki da nuna kauna ga dogon dutse da kewaye fata a yi lahiya a kare lahiya gashi nan mai girma wakilin shugaban kasa na musamman domin kawo goyon bayan da shugaban kasa bazu muhammad domin a kawo kwanciyar hankali da zaman lahiya cikin kasar